Takardar ta ranar 28 ga watan Agusta mai dauke da sa hannun ministan cikin gida Hasim Masa'udu wacce kuma aka rarrabawa manema labarai kofinta na dauke da bayanan sanar da shugaban kawancen FPR Alhaji Muhammad Usman cewa bayan nazari akan nau'o'in kungiyoyin da ke kunshi a FPR kawancen haramtacce ne. Saboda haka a cewar ministan cikin gida a wannan wasiƙa babu dokar da ta ba da damar kafa irin wannan kawance. tuni dai shugabannin na fpr suka sa kafa suka shure wannan mataki madam bayar maryama ga mace ita ce kakakin wannan kawance ana so a yi mana danniya ana so a take mana mu ana so a hana mu walwala ƙasar nijar ƙasar demokradiyya ce babu gudu babu ja da baya Nijar yau ta shiga cikin kaka ta kai. Nijar yau harkar Nijar sam sam sam ta taɓalɓale. Yau shekara hudu zuwa yau kullum mu ne 'yan baya ga dangi. Daga Nijar sai kura kaga na farko. Na biyu sai cin hanci sai rishawa babu kunya babu tsoron Allah. To babu gudu babu sha da baya. Wannan gwagwarmaya kowa ce zamu idan mu kare ƙasarmu da cikin tashin hankali. Lokacin sai FDR kaka aka yi. to haka nan zamu ba mu ba mu sha da baya kuma ba mu tsoro masana dokokin jamhuriyar Nijar sun tabbatar da cewa dokokin kasar ba su yi bayani ba akan ka'idodin kafa kawance tsakanin 'yan siyasa da 'yan farar hula to amma ba yau ba aka fara ganin irin wannan haɗin gwiwa in ji dr bubakar ahmad hassan shugaban kungiyar masanan dokokin tsarin mulkin kasa constitutionalist a faransance to lalle a dokance e, a niger a yau babu kuduri musamman wanda yake cewa ga sunan eh, wannan gangamin da za a yi na 'yan siyasa 'yan eh, horar hura da kamar 'yan sandika a ce ga abin da ya kamata in kungiya ce za a ce mata in jama'iyyar siyasa ce in ma wani abu ne kuma ga ayar doka wanda bisanta ne ake yi amma lokacin tanja da aka yi tazarci su 'yan yahu da suke iko da jama'iyyu da 'yan horar hula da 'yan sandika suka zo suka yi gungun cfdr don ka su ma suka zo suka gangamu suka yi suka yi gwagwarmaya ya zamanto har aka sake dawowa aka yi zaɓe ta farkin demokuraɗiyya shine ma da aka kare guntun mutanen yan hular hula da suka yi gwagwarmaya su ne aiwancin suka shiga cikin gwamnati da wansu abubuwa yanzu dai ɗaukacin yan Nijar sun zuba ido domin ganin yadda za ta kaya tsakanin yan adawar ƙasar da a ɗaya gefe ministan cikin gida Hasimi Masaudu a wannan sabuwar takaddama da ta kunno kai a daidai lokacin da zaɓuɓɓuka ke ƙara ƙuratawa. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.